Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai. ana sa ran yau juma'a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka wato cdc ta ta bayyana wani kudurin lafiya na gwamnati kan samfurin delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kyanda jami'ai a kasar kamaru sun ce da alama mayakan boko haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a kokarin da suke yi na janyo daukan wasu da dama Kasar Philippines ta ce ta maido da babbar yarjejeniyar tsaro tare da Amurka. Kanin labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma, al'umma a Najeriya suna ci gaba da zaman ɗarɗar saboda matsalar rashin tsaro da ke ƙara addabar jama'a. Sun cin mana gida misalin karfe biyu da rabi suka je suna halibe-halibe kowa 'yan banga da kowa kowa ya gudu sannan suka shiga gidan suka yi nema ne ruwa jallo ba su gan shi ba da yake ci kawo su gidan sai ce a shige cikin ɗakin shi na nan cikin buhu sai kuma a rahoto kan korafi da jam'iyyar pdp take yi dangane da yawan tafiyar shugaba buhari zuwa london don duba lafiyarsa kamar kowace ranar juma'a muna dauke da shirin mu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wasu rahotanni daga jaridar Washington Post da New York Times sun bayyana cewa ana sa yau juma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC na ta bayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kyanda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba. Jaridun sun ba da rahoton kudurin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa, haka kuma rarrabawa jami'an hukumar CDC. Gabatarwa ta yi bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da hukumar ta fuskanta wajen shawo kan wasu jama'a don yin allurar rigakafi da saka takunkumi. Kudurin ya buƙaci jami'an hukumar CDC da su samar da sakonni ga jama'a waɗanda za su karfafa yin allurar rigakafi a matsayin mafi ingancin kariya kan wannan nau'i mai saurin yaduwa har ya zama wata kwayar cuta ta daban wanda take saurin yaduwa daga wani zuwa wani fiye da cutar ebola ko mura yayin da samfurin delta mai saurin yaduwa na kwayar cutar ke haddasa yaduwar covid-19 da sauri a sassan kasar shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya farar hula dole ne su yi allurar rigakafi ko kuma su mika kai ga yin gwaji akai-akai da saka takunkumi. Jami'ai a ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya inda aka kashe sama da mutane talatin ko aka raunata su a wannan makon a aron gamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Ministan tsaron Kamaru Joseph Bete Asomo ya jajanta wa sojojin kamar sha hudu da fararen hula hudu da suka ji rauni a asibitin sojoji a Marwa. Marwa tana cikin arewa mai nisa ta yankin Kamaru, kimanin kilomita tamanin daga jihar Barna ta Najeriya, inda kungiyar Boko Haram take. Asomo ya ce 'yan ƙasar kamar da shugaba Paul Biya suna cikin alhini tare da iyalan sojoji sha hudu da Boko Haram ta kashe a iyaka arewaci da Najeriya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIB sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka. Jami'an fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugees a ranar 14 ga watan Yuli. inda suka ce za su kwashe 'yan afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimaka wa gwamnatin amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar taliban babban mataimaki mai ba da shawara kan tsaron cikin gida rus travers na kwamitin tsaron ƙasa ya shaida wa manema labarai cewa jirgin wata manuniya ce ta cika alkawarin da amurka ta yi da kuma girmama waɗannan jarumai 'yan afghanistan wajen taimakawa aikinmu Jami'an Amurka sun ce jirgin na farko ya hada da kimanin mutane 200 masu matsayin SIB da danginsu wasu karin 700 waɗanda suka kammala komai na SIB su ma za a kwashe su a cikin makonni kaɗan masu zuwa. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari ku ji abin da muke tafe da shi a taskar rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar kisan gilla daga 'yan bindiga abin da ya sa ko da yaushe suke cikin fargaba saboda rashin sanin abin da zai faru gare su. Rayukan 'yan Najeriya na ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan da 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare suna kamawa ko kisan jama'a. Ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani. rayukan 'yan najeriya suna ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare suna kamawa tare da kisan jama'a irin haka ta faru a daren alhamis a jihar sokoto inda 'yan bindiga suka mamaye wani gari mai suna kwandamo da ke yankin ilela da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar suna harbin kan mai uwa da wabi inda suka yi wa wani hamshakin mai kuɗi alhaji haruna da wani mutum kisan gilla tare da tarar da hankulan jama'ar garin. Wallahi an kashe a baya duk ya Allah ya Allah shi zurama. Allah ya Irin yadda jama'a ke nuna alhinin su kenan bayan da aka yi jana'izar mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla. Muhammadu Sani da ne ga Alhaji Haruna mai kuɗin da aka kashe a wannan garin. Sun cin mana gida misalin karfe biyu da rabi. Suka je suna halibe-halibe kowa 'yan banga da kowa kowa ya gudu. sannan suka shiga gidan suka yi nema ne ruwa jallo ba su gan shi ba informant da yake ci kawo su gidan sai ce a shige cikin ɗakin shi nan cikin buhu suka ɗauko adda suna sare domin kafin biyo yau sun zaka ba ci nasara akan shi ba le adadi suka zo suka cin mai wani wani wani sare mai kai ya kwaɗi suka yi mai sassare suka ɗibi naman jikin suka je da shi kuma 'yan sanda da dpo sun kama ɗauki amma abin ya haƙarin su saboda bakin garkan mu ɗaya mutum arba'in da bene iske su barawo. mai garin na kwandamo ya ce wannan ba shine karon farko ba da 'yan bindiga suka shiga wannan gari sunana alhaji ahmadu magaji ni ne mai ganin kwandamo da yake kwanan baya sun yi shigowa fargowa farko allah bai ba su ikon ɗauka kowa ba shigowa ta biyu suka ɗauka mana mutum biyu bayan an so su kuma sai ga shi yanzu sun yi shigowa ta uku wanda yake sun shigo da yawa duk rariyar da take cikin garin nan babu inda ba su aje mutane ba duk inda mutum ya hito halbi ne ko ina don haka wannan abin mai da shi kaddara ce ta ubangiji Allah. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun sai dai kakakin ta asp e sanusi abubakar bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba a daidai lokacin hada wannan rahoto matsalar rashin tsaro dai sannu a hankali tana ƙara samun wurin zama musamman a arewacin najeriya domin ko ba a kai hari cikin gari ba akan tare manyan hanyoyi ana ɗaukar mutane na samu zantawa da wani wanda ya fitar kutsu daga hannun masu satar mutane a kan titin sokoto zuwa gusau ta jihar zamfara to muna kawo a wurin sai nigga road block tanki ya wuce an halbi taya ta kuma motar ta wuce ta biyu ita ma sai da ji halbi ne ta jikinta aka halba ya dai suna juyawa sai kawai sai na ji sun buɗe wuta suna kamo su kamo su mai buɗe gambon dai mun dan ci lokaci don ni har na sadaka to ni ɗaya dai abu su gani ba gaskiya ka da ni dai na dai faɗi bisa wani ice to kamun dai da faɗuwar ne kuma sai Allah ya bani iko sai na kama tafiya irin kamar ina kanta gujja dai kamar ina tafiya ƙasa ƙasa dai haka maganin halbi sun wuce da makulli da wayoyin da mutanen da a cikin mutum sun da mutum uku mu ko mu uku mun tsero. matsalar rashin tsaro ne ta zama duk kokarin da hukumi ke cewa suna yi tamkar ana kara karfafa 'yan ta'addar ne abin da ke ci gaba da baiwa jama'a kasar mamaki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya shagala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga hafiz da ci gaban labaran duniya kasar philippines ta ce ta maido da babbar yarjejeniyar tsaro tare da amurka yayin da shugaba rodrigo duterte ya janye aniyarsa ta soke yarjejeniyar ziyarar sojojin amurka da philippines wato bfa a daren jiya alhamis sakataren tsaron philippines delphine lorenza ya shaida wa 'yan jarida a taron manema labarai na sakataren tsaron amurka lloyd austin a yau juma'a cewa bayan wasa tare da austin duterte ya janye takardar dakatar da shirin bfa da aka aika wa amurka a shekarar da ta gabata austin ya shaida wa manema labarai cewa wannan ya ba mu wani tabbaci na ci gaba don haka za mu iya yin shiri na gaba cikin lokaci kuma da wannan shirin na nan gaba za mu iya yin cikakken atisaye sakatare lorenzana ya ce ba shi da tabbas kan dalilin da ya sa duterte ya sauya shawara amma ya yi maraba da matakin na shugaban yarjejeniyar ta 1998 ta ba da izinin doka na duba sojojin amurka waɗanda ake musanya su zuwa philippines don yin atisayi da dama da kuma taimakon jin ƙai. yayin da ake shirin aiwatar da dokar ƙasa a yankin hong kong watanni sha uku da suka gabata shugabar yankin Karilam ta ce dokar kawai za ta shafi wasu marasa rinjaye. Hukumomin gwamnati sun fara rage fargaba a zukatan jama'a game da dokar tsaron, duk da damuwa da yawa da wasu a birnin suke da ita kan shirin sanin dokar. Ko fitaccen attajirin nan mai kafofin yada labarai Jimmy Lai ya faɗa a lokacin cewa muna jira ne don ganin abin da zai faru. lai yanzu yana zaman gidan yari biyu na hukuncin da aka yanke masa kuma yana jiran shari'a kan zargin haɗa kai da ƙasashen waje daya daga cikin manyan laifuka da aka zayyana a ƙarƙashin dokar tsaron. An kama kusan mutane 117 a Hong Kong kuma akalla an gurfanar da 60 tun lokacin da dokar ta fara aiki. Hukuncin kotu na farko ya zo a wannan makon. Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma a bari mu sake waiwar rahotannin namu. Jami'ar PDP ta fito da wata takarda mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawunta Kola Olobondiyan inda ya yi suka da kakkausar murya kan yawan zuwa London da shugaba Buhari yake yi domin duba lafiyarsa. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani. A lokacin da yake mai da martani, mai magana da yawon fadar shugaban kasa Femi Adeshina ya bayyana dalilin da ya sa Buhari ya gwammace ya rika zuwa London duba lafiyarsa. President Buhari has been with the same doctors and medical team for upward of 40 years and it's advisable that he continues with those who know his medical history. A nan Femi Adeshina ne ke bayani cewa likitoci da Buhari ke zuwa gani a can su ne suke da bayanan tarihin lafiyarsa kuma tun shekaru arba'in da suka gabata ne buhari yake tare da waɗannan likitocin nasa shi yasa yake zuwa can a duk lokacin da zai duba lafiyarsa to ko menene kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada akan batun duba lafiyar shugaban ƙasa ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara umar ya yi ƙarin haske sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin najeriya ya yi bayani mai tsawo a matsayin hurumi da aka bashi shi shine jami'i na farko uh, wanda yake na gwamnatin najeriya to a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa waɗanda suke da dama waɗanda aka sanya kamar misali abin da ya shafi rashin lafiyar shugaban kasa ko kuma mataimakin shugaban kasa wato musamman aka muka la'akari da sashe na 144 na tsarin mulkin najeriya da kuma mai la'akari da sashe na 144 har zuwa 145 to amma gaskiya yadda abin ya taho shine shi an yi magana idan shugaban kasa baya ofis ko kuma idan wani dalili ya sanya bai iya tafiyar da ayyukan shi ko kuma idan wata rashin lafiya da sauransu amma ba a fito tsarin mulki ya yi bayanin cewa shugaban kasa dole ya kasance ya je asibiti wuri kaza ko kuma wuri kaza ba amma a yanda yake daidai da al'adun demokradiyyar duniya inda kuma kowa ya sani yana da hurumin da zai je ko ina a duniya ya neman mu kanshi lafiya yaya wasu 'yan kasa ke kallon wannan batu na yawan zuwa london da buhari kan yi domin duba lafiyarsa tsohon ministan wasanni solomon dalun shi ma ya yi tsokaci to idan ana zargin shi cewa bai gyara asibiti ba idan ya mutu shi ne za a gyara ai sai yana da rai kafin a yi gyaran to neman lafiyan domin a zo ya gyara ne shine yayi idan kuma mutum kana da gatirinka bai iya isara ba kana neman cewa a je a wasa maka shi domin ya yi aiki sai kuma a ce babu ka koma domin baka yi wasa daga gida ba yana ganin waɗanda suke wannan al'amarin ba su da kishin kasa. jam'iyyar pdp ta zargi shugaba buhari da kin gyara asibitocin kasar ne kamar yadda ya alkawalta a shekara dubu biyu da goma sha biyar a daidai lokacin da ya hau karagar mulki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai muna najeriya masu ruwa da tsaki sun yi taro a jihar kano kan yadda za su tabbatar da nasarar shimfiɗa bututun iskan mai daga ajakuta zuwa garuruwan abuja kaduna da kano ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani no power no growth Uh, uh, uh, Hamshakin attajirin nahiyar Afirka kenan Alhaji Aliko Dangote ke rera taken masana da ke cewa babu haka tattalin arziki ga inda babu makamashi a inda ke tsokaci ga taron ta kafar sadarwa ta Zoom yana mai cewa bututun iskar gas zuwa Kano na tattare da alfanu mai dimbin yawa. mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu ta najeriya wato man alhaji aliyu safiyani madugu ya ce suna maraba da aikin shimfiɗa bututun gas ɗin zuwa kano amma ya yi tsokaci kamar haka kada a jira wai sai pipe ya zo kano sannan za a fara jan pipe zuwa inda industry suke muna da rukugungun masana'antu a calawa muna da shi a sharaɗa phase 1 2 3 muna da shi a bamfai muna da shi a tokarawa saboda haka kamata a yanzu yadda ake wancan aikin wannan ma a zo a fara wayarin gas shi ne zai bamu dama cewa ran da aka gama wannan aiki ana kunnawa 2023 mu ma za mu kunna mu sai gas a masana'anta amma in ba wannan aka yanzu ba to gaskiya mu muna ganin a za a yi baya ba zani To amma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnatin Kano ta ɗauki matakan dafawa aikin domin ya samu nasara. Nan jihar Kano sai muka naɗa wani kwamiti mai ƙarfi domin a tabbata cewa ba a samu matsaloli musamman a lokacin da ake sa waɗannan faifai ga ƙauyuka daban-daban da garuwa daban-daban ba a samu matsala ba. Shi kuwa Alhaji Hamma Aliko da ke zaman shugaban ƙungiyar masu kamfanonin masaku ta Najeriya na cewa. Kudin production zai sauko kuma za a iya competing da 'yan mutanen China kuma za mu sayarwa akan farashin da su suke sayarwa saboda haka ba magana smuggling kuma sarkin kano alhaji aminu ado bayero wanda ya ta mahimmancin wannan aiki na shimfiɗa bututun iskar gas ga makomar rayuwar al'ummar kano na cewa mun fahimta kamar yadda ake fata cewa amfani da iskar gas wajen gudanar da bukatun gida zai taimaka kwarai wajen fatanmu na samun ingantacciyar wutar lantarki zai rage sare-saren itatuwa da barazanar kwararowar hamada kuma zai samar da ayyukan yi ga matasa da farfado da masana'antunmu lallai wannan aiki ya zo mana a lokacin da muke bukatarsa alhamdulillahi. gwamnonin kaduna da naija da nasarawa sun gabatar da jawabai ta kafa sadarwa ta zim yayin da gwamnan kogi ya aiki da sako ga mahalarta taron kuma dukkaninsu sun jaddada kudirin gwamnatocinsu na tabbatar da nasarar aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga ajakuta zuwa kano mahmud ibrahim kuli muryar amurka daga kano nigeria kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin washington dc a kan mitoci 16 da kuma 25 da 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron tashar mu a voa africa a kan mita ɗari da da biyu ɗigo biyar haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka yaduwar cututtuka ta amurka wato cdc ta janye umarnin da ta bayar wanda ya ce waɗanda suka yi cikakke allurar kafin cutar covid-19 za su iya shiga rufaffen wuri ba tare da sanya takunkumin rufe fuska ba inda yanzu take ba da shawara a koma saka takunkumin saboda karuwar yaduwar nau'in cutar delta da ake gani yau batun da shirin zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalu wata biyu bayan da sanar da cewa mutanen da suka yi allurar rigakafin cutar covid-19 za su iya shiga wurare da ke rufe ba tare da sun sanya takunkumin rufe baki da hanci ba hukumar cdc da ke yaƙi da yaɗa cututtuka a nan amurka ta janye wannan umarni inda ta ce daga yanzu a rika saka takunkumin bayan da bincike gano cewa nau'in cutar nan na delta na yaɗuwa a ƙasar. dr rachel walensky darakta ce a hukumar ta cdc In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help. Ta ce a yankunan da ake samun yaɗuwar cutar, hukumar CDC na ba da shawara ga waɗanda suka yi cikakken allurar da su daga saka takunkumi a wuraren da ke rufe domin a taimaka wajen daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19 nau'in Delta. Hakan ya haɗa da wurare kamar makarantu, hukumar ta cdc na ba da shawara ga kowa da kowa daga kan 'yan noziri malamai jami'an gudanarwa da ɗalibai da masu ziyara a makarantu da su rika suka takunkumi ko mutum ya allura ko bai yi ba a cewar daraktar ta cdc yara da za su koma makaranta a farkon lokacin hunturu su ɗauki matakan da suka dace hukumar ta kuma yi kira ga shugabannin al'umma da su ci gaba da kwadaitar da jama'a wajen karbar allurar da saka takunkumi domin dakile barkewar cutar a yankunan da take saurin yaduwa. Finally, CDC recommends community leaders encourage vaccination and universal masking to prevent further outbreaks in areas of substantial and high transmission. A farkon makon nan ne magajin garin birnin Los Angeles ya ayyana cewa za a buƙaci ma'aikata su rika nuna shaidar cewa sun yi allurar ta covid-19 ko kuma rika gwada su akai-akai wanda hakan wani sabon mataki da hukumomin jihar california suka ɗauka a kwanan nan starting with a requirement that they report their vaccination status or submit weekly hukumar ta cdc ta ce jihohin amurka 30 cikin 50 ba su yi wa rabin al'ummar su cikakken allurar ba wani labari na daban kuma a farkon makon nan ne aka yi jana'izar mutum na karshe da ya mutu a wani bene da ya rubuta a jihar florida sama da wata guda da ya wuce lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 98 an gano estelle hedaya mai shekara 54 kwana guda bayan da masu aikan ceto suka kawo ƙarshen ayyukansu a hukumance wanda suke yi na zakulo ga rokin da baraguzi suka danne bayan rushewar ginin daniela lavin ita ce mai rike da mukamin magajin garin miami dade Although we have identified all of the victims that were reported missing, the Miami-Dade Police Department continues the ongoing search and recovery. Ce ko da sandan Miami-Dade za su ci gaba da gudanar da bincike cikin baraguzan don a tabbatar da cewa babu wanda aka bari. To ensure that all identifiable human remains are recovered. halin da ake ciki babu dai wanda ke da tabbacin abin da za a yi da inda ginin ya rufta lamarin da ya faru a ranar 24 ga watan yuni wasu masu gina gidajen kwana sun ba da shawara a sake gina wurin yayin da wasu ke cewa a mai da shi wurin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a ruftawar ginin wani alkali da ke sauraron kararrakin da aka shigar kan rushewar ginin yana so a sayar da filin wanda kudinsa zai kai dala miliyan 100 ko sama da haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka nan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie lagos gershon da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya kafin labarai a takaice bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Wasikar mu ta farko ta fito daga Sani Muhammad Chindu, unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. yace ce salam VOA Hausa, na Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsaftace muhalli na jihar Bauchi wato Basefa da su yi wa Allah su kwashe tilin sharan nan da ke unguwar dutsen tanshi. domin a gaskiya barin wannan shara a cikin al'umma babban barazana ce ga lafiyarsu gani yadda cutar kwalara ke ƙara yaduwa a sassan jihar da fatar wannan kira nawa zai kai ga inda ta dace. sai saƙon kabiru abubakar bulan yaƙi da baffa haruna bajoga suka shaidar da gwamnatin jihar adamawa ta bayar na cewa latiku abubakar ɗan najeriya ne ba mu yi mamakin hakan ba domin kuwa dama mun san siyasa ce kawai saboda ai kowa ya san shi ɗan jihar adamawa ne sai kuma saƙo daga malam usaini dangwace karasuwa daga jihar yobe inda ya ce salam voa hausa na Allah kada ku gajiya wajen taya mu miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi wa Allah da annabinsa da ta tona mana magudanar ruwa wato lambatu don samun sauƙin wannan ambaliyar ruwan sama da muka daɗe muna fuskanta a duk damunar Allah da fatar wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. sai sakonmu na ƙarshe daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfaran tarayyar Najeriya ya ce ina kira ga shugabannin da ke mulkinmu musamman na jihar Zamfara su sani cewa hakkinmu yana gare su sun yi ko'in kula da harkar tsaron da ke damunmu a kullum 'yan bindiga sai sun kai hari a ƙaramar hukumar zurmi ko kuma wasu garuruwa a cikin jihar ta zamfara amma gwamnatin jihar zamfara ta yi biris da lamarin sai shige da fice kawai gwamnan yake yi domin ganin ya samu karbuwa a cikin sabuwar jam'iyyar da ya canza amma sun ki shige da fice akan matsalar tarakawa yanzu haka ma ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke cikin ƙaramar hukumar zurmi kashi tamanin cikin ɗari sun yi gudun hijira daga garin ga majalisar dokokin jihar ba ta san aikin ta ba abin da ya kamata su gabatar a majalisar ba shine suke gabatarwa ba sai korafin abin da zai kawo musu ci gaban aljihunsu allah dai ya ba mu zaman lafiya mai ɗaurewa. kafin mu kammala ga hafiz ya sake shigowa da bitar labarai amma a takaice. Wasu rahotanni daga jaridar Washington Post da New York Times sun bayyana cewa ana sa ran yau juma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC na ta bayyana wani kudurin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus wanda zai iya yaduwa kamar cutar kyanda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba. Jaridun sun ba da rahoton kudurin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa, haka kuma rarrabawa jami'an hukumar CDC Jami'ai a ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya inda aka kashe sama da mutane talatin ko aka raunata su a wannan makon a aron gamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIB sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka. Jami'an fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugees a ranar 14 ga watan Yuli. inda suka ce za su kwashe 'yan afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimaka wa gwamnatin amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar taliban to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar. wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake muku a huta lafiya.